na gode na gode Ganduje shugaban fati.
aya ku saba da take da yau batun fati Ganduje shugaban fati.
isa dango bato da do sauti An kare sai da APC.
an naɗa gandu da shugaban fati Ganduje shugaban fati.
waka ce za mu yi da ojan An kare sai da yau APC.
apc ɗaukakar ta dimminti Ganduje shugaban fati.
gababan ban abu mai jikar lati An kare sai da APC.
yau dai mun gane ba mu she tsula kaya Ganduje shugaban ya fati.
ba da kirwa kala ko ka a a Mun kare sai da APC.
Kyalabu kake je sha dula a Ganduje shugaban na koko fati.
sadauki riga da na haula An kare sai da APC.
hantsi kai ko ina da kabulla Ganduje shugaban fati.
Ranar fara tunan mun gode An kare sai da APC.
PDP ta riga da ta rude Ganduje shugaban fati.
sun kuma LP ta obu sun shuɗe Mun kare sai da APC.
ga kuma kayan miya gaban gaude Ganduje shugaban zan fati.
daga tsalle na je gaban kashin An kare sai da APC.
sai na ji mai kunshe ci manau kashin Ganduje shugaban fati.
fi jagoran arewa nau kashin Mun kare sai da APC.
kwamanda dan bilki na ta gaishe ka kaya Ganduje shugaban fati.
in ji su dan bilki tsula kai canka Mun kare sai da APC.
Ganduje ina gawuna ina garo Ganduje shugaban Saura fati.
kirin za mu tumbuke yaro An kare sai da APC.
Alkali za ya karkare yawa Ganduje shugaban Ya fati.
zama tilas na kai da MLA An kare sai da Na ba da APC.
shi za ya bani yanzu Ganduje shugaban fati.
Ga Ibrahim Masari yanzu An kare sai da APC.
Kwaliyar dukkan na tunan buka buɗe Ganduje shugaban Kamar fati.
girma dai a kuma LDL An kare sai da APC.
Sakatare na kasar mu LDL Ganduje shugaban fati.
Kuma Abdullahi na mu gwarzo Aha Ganduje shugaban fati.
Ministan nan Abdu gwarzo mun zo Aha An kare sai da APC.
Jinjin hannu ga amma ganduje Ganduje shugaban Da fati.
Muhammadu ganduje na mu kun saje An kare sai da Da APC.
kuma gini na mu maganin goje Ganduje shugaban Da na fi fati.
dan na fi na ganduje Ah An kare sai da APC.
Motsa dai jini mu dan darje.
Ganduje shugaban fati.
Gando da shugaban fati. Mun kara daki na tsula. Murna muke a APC kuma mun kara godiyar Allah. Gando da shugaban fati.
An kare sai da APC.
Kuma mun kara tabbatarwa war haka mun kara mutsike tsula.
Ganduje shugaban fati.
Mun kara sai da APC.
Kuma mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara mutsike Na tsula.
ce gando da shugaban fati. Mun kara gyara APC kuma mun kara tabbatarwa war haka mun kara dandake tsula.
Ganduje shugaban Na fati.
gode, na Kuma gode.
mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara mutsike tsula.
Da farko mu fara sa Allah sarki zirjina da gatonmu.
Ganduje shugaban Zan fati.
mu fa Allah ma ya ji tun kafin ma faɗar mu ya ji mu.
Wa haka an ƙara gyara Kuma APC.
duka domin isar aikin Allah shi ne kawai wace ta mu.
Ganduje shugaban fati.
kai mana komai mu kara komai kani kudan arzikin cikar sallah Ganduje shugaban fati.
an kara daɗi sai Kuma mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara mutsike tsula.
ni na ce a zaka ta haka ku kuma kun ce na kara yau shari Ganduje shugaban fati.
ni kuma din san da za ni yi waka sai na haɗu da tambi War haka an ƙara gyara APC.
in dai malami ya kai malam na san dole sai da littafi Ganduje shugaban fati.
kuma can za ka yi gyaran ma da almajirai da bulala Ganduje shugaban War fati.
haka an kare gyara APC.
Kuma mun ƙara tabbatarwa war haka an ƙara mutsike tsula.
Mun kare ko da sarki Allah gandu da ne uban fati.
Ganduje shugaban fati.
Shugaban jam'iyya uban kowa maza kowa ya adane gadi.
War haka an ƙara gyara APC.
An kare gyara jam'iyya maza sallah Ganduje shugaban aya fati.
an ƙara gyara apc Kuma mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara mun sike sula.
tukanan shirar ciyaman ya zo kowa ya zo ya hau layi Ganduje shugaban fati.
gandu da shugaban jam'iyya ƙaryar ku yan ashashayi Don haka an ƙara gyara APC.
baba girma da inda girma jagoran arziki abun koyi Ganduje shugaban fati.
yau gandu da na cikin ofis gengin babu kila ko kala Ganduje shugaban fati.
Aya, an ƙara gyara apc Kuma mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara mun sike sula.
jata ku taba ya kare sarki zurjalani ya baka Ganduje shugaban fati.
don ka zama zakin kuka ne kai har gobe da ranar ka Haka an ƙara gyara APC.
an tabbatar da kamfan jam'iyyar tamuna a hannunka Ganduje shugaban fati.
da kowa ya zo ya kai gaisuwa idan ka buɗe mu ka tsada Ganduje shugaban fati an ƙara sai da apc kuma mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara mun sike sula.
Allah shi kare dafawa gwarzo zalimi uban abba Ganduje shugaban fati gandu da shugaban jam'iyya kowa ya zo ya ɗau lamba haka an ƙara gyara APC.
Bannin gwagwarmaya ko gwarmai, gandu da nam ya saba.
Ganduje shugaban Kowa fati baka wai ko na arzikin gogo, ni ma na je na sha daula.
Ganduje shugaban fati Aya, an ƙara gyara APC.
kuma mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara mun sike sula.
Na ce alibishir gare ku kanawa don Allah sai ku ce koro.
Ganduje shugaban fati To yau an tabbatar da gandu je, mun sha gaban uban yaro.
haka an ƙara gyara APC.
Ministan kasa kwalelan kundur sai dai ya je ya sha maro. Ah.
Ganduje shugaban Yawar fati.
haka mun kare take yan iska in ja ita ina nuna Ganduje shugaban na fati gode na gode kuma mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara mun sike tsula.
wajen fadin jihar mu ba sauro da da mun zo da maganin sheki Ganduje shugaban fati sai na ji ya za ka yare na yan ofin za a bashi ya dage haka kai an ƙara gyara APC.
in gando da karka saurara masa tunai shi tun da ka goge Ganduje shugaban dama fati ai kai ka bashi sunan nan kuma yanzu aka yi wajen tula Ganduje shugaban fati an kara sai da apc kuma mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara mun sike tsula.
Ya tafiyar mu ta dau saifi birnin mu har da ma kauye.
Ganduje shugaban fati Idan wani dai jam'iyyar mu yayi shaida gandu da babu ta waye.
haka an ƙara gyara APC.
Ina tausaya wa yan PDP wallahi za ku sha kaye.
Ganduje shugaban fati.
Inda gandu da ne uban fati ai sunan kuɗi da ko kala.
Ganduje shugaban fati An kara sai da APC.
kuma mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara mun sike sula.
Ga kai nawa ga san wallah an gwangwagwa ne uban abba.
Ganduje shugaban fati Ai tsoho kana da tarihi da dacin ne hutun da kasawa.
haka an ƙara gyara APC.
Suna in za ka zo ka zo amma dai can za ka je ka yau lamba.
Ganduje shugaban Idan fati wata gil za mu fara ta daɗe. Kuka ya zo da bula Ganduje shugaban fati an ƙara sai da APC.
kuma mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara mun sike sula.
Bala Tinubu zaɓin Allah ka ba wa namu mun gode.
Ganduje shugaban Na fati san dukkan ma'aikacin gamman ya za ya girmama manne.
haka an ƙara gyara APC.
Bola jinin bawan Allah ka sa su tsula sun rude.
Ganduje shugaban Yau fati dai sun kasa gane hannun su kayan bani sai a kai gona.
Ganduje shugaban Aya fati kai an kara sai da APC.
Kuma mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara mun sike tsula.
Kafin na karkare tilan sai na doka tambarin bibi.
Ganduje shugaban fati Mataimakin jinin ba a bani da ganduje ba mu yin hawa.
haka an ƙara gyara APC.
Jagoran warewa jewa sai kashin ɗan shati ma littafi.
Ganduje shugaban fati
PDP halaka amma da izinin Allah Ganduje shugaban fati mun kara sai da APC kuma mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara bincike tsula.
shugaban jam'iyya uban kowa Ganduje mai halin girma murna muke a APC uban babba ne abun kallo shugaban jam'iyya uban kowa.
na gogo mai halin girma Murna muke a APC uban abu ne abun da kallo.
shugaban jam'iyya uban kowa ganduje mai halin girma murna muke a APC uban babba ne abun Iye kallo shugaban jam'iyya uban kowa.
na gode Murna muke a APC baban abu ne abun kallo.
waka ta shugaban jam'iyya ganduje ga ta na shiryo Shugaban jam'iyya uban kowa Baban mafaka dumul islam murna uke da kajuro Ganduje mai halin girma Yau jam'iyya tana hannun ka shi ko na ladi sai bo Shugaban jam'iyya uban kowa Mai tsintsiya muna sarrafin mu fatan mu ne a kololo Shugaban jam'iyya uban Ai, kowa ai, na bako mai halin girma Murna muke a APC uban abba ne abun kallo Fati yana koyon gando da ko an ki yanzu ko an so Shugaban jam'iyya uban kowa Najeriya ciki da wajenta da kayo kira da an taso Ganduje mai halin girma Girman tsakar gida ɗan umar kai wa hidin gwani ya so Shugaban jam'iyya uban kowa Sai Allah ya warware maka sha'ari ko da su raba sun kullo Shugaban jam'iyya uban Na kowa gode, na gode Murna muke a APC uban abba ne abun kallo.
Jam'iyya tana kullum gandu da mulki yana wajen bola Shugaban jam'iyya uban kowa.
Bola kana ta mai da biki da ɗawancan kai wata lala Ganduje mai halin girma.
Tunzuru ba ta tunzuru wallahi idan ka maza ka sha tsula Shugaban jam'iyya uban kowa.
Mun dafa shugaban jam'iyya shi ko na inda sai molo Shugaban jam'iyya uban kowa.
na koko mai halin girma.
Murna muke a APC uban abba ne abun kallo.
To ga na shigarci a man fati ka koma shatunan kaya.
Shugaban jam'iyya uban kowa.
Yin rogo ake da sheko doyar a nan ne ake fitar kunya.
Ganduje mai halin girma.
To ga rarkana uwar lissafi na kwakwale kashin baya.
Shugaban jam'iyya uban kowa.
Wasu muhammad na gwagwa ko na tunnubu ba ka shiri da dandolo.
Shugaban jam'iyya uban kowa Na gwagwa mai halin girma.
murna muke a APC uban abba ne abun kallo.
Sunan ka gangaren masiyasa yau martuwar ka je nisa Shugaban jam'iyya uban kowa Ka doke ma duk ya faɗi kariya yake ɗaukansa ganduje mai halin girma.
Yaro da gwariwa na san ba dai gwaguya ba sai na sa Shugaban jam'iyya uban kowa Yau ga da shanka ya haɗa reshe har ya zame furen kallo shugaban jam'iyya uban Na kowa gode, na gode murna muke a APC uban abba ne abun kallo.
Yan kwanci kwanci yau ta kare duwan gama da yan kaudi Shugaban jam'iyya uban kowa mun samu shugaban jam'iyya da zuciyar mu ta yi daɗi.
ganduje mai halin girma.
Gaban gyaɗa fannin mai ko tabbas tana gaban Shugaban riɗi.
jam'iyya uban kowa.
Kowa ya fi masu da a siyasa ƙarshen ta yi a sai ya yi.
Shugaban jam'iyya uban kowa. Murna muke a APC uban abu ne abun kallo.
Mata maza suna yin murna samun na gwagwayen rana.
Shugaban jam'iyya uban kowa.
Yau gashi jam'iyyar APC haske take kamar rana.
Ganduje mai halin girma.
Da an ba wa kadimul Islam na babban da ya suna.
Shugaban jam'iyya uban kowa.
Ka sha gaban su owa da owa da ba'o a mu mai gwato.
Shugaban jam'iyya uban kowa.
Na koko mai halin girma.
Murna muke a APC uban abu ne abun kallo.
Gada ba da mai kama ka kota ba ma gudun batun manya.
Shugaban jam'iyya uban kowa.
Sa'a kwamishinar ciyaman fati kaucin kabon ya kulli Shugaban jam'iyya uban kowa, na koko mai halin girma murna muke a APC uban abu ne abun kallo.
biya ga manyan kwari makisa kake bare sauro Shugaban jam'iyya uban kowa, yau duk tsalle-tsalle ya kare sai yaro yake da ɗan doro gandoja mai halin girma.
yau mu ne muke cikin dilamu ajin shikin da ta ɗauro Shugaban jam'iyya uban kowa, dama na faɗa idan Allah ya so gobe za ka sha kallo shugaban jam'iyya uban Ai, ai.
kowa. Murna muke a APC uban abu ne abun kallo.
Gandoja shugaban fati An ƙara saita APC.
kuma mun kara tabbatarwa war haka mun kara mutsike tsula Gandoja shugaban fati.
mun kara sai da abc Kuma mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara mutsike na ce tsula.
gandoja shugaban fati mun kara gyara abc kuma mun kara tabbatarwa war haka mun kara dandake tsula Gandoja shugaban na fati.